wa idan amru ya karahuhu idan kuma annabi aka zo mai da labarin abin da baya so baya so ga bakin ciki ga bacin rai abin da ya zo masa sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal ka ji mumini ko shine ba ya ce alhamdulillah ko a bakin kura kura ta kama ka tana tauna ka amma duk da ka alhamdulillah yi <laughs> eh? a ah, to ya zaka yi alhamdulillah ala kulli hal ai alhamdulillah ma da Allah ya baka damar faɗin alhamdulillah kana bakin kuran da ka cika haka a shiru ba to haka annabi yake yi idan abu ya zo masa da baya so kenan malam ko wani abu bakin ciki ne zo ko a gida ko na abu ka ce alhamdulillah ala kulli hal ba fa zargin Allah ake fa fa sai mutum ce ta alhamdulillah ala kulli hal to wai irin mutum ce to ya zaka yi ya riga ya kaddara ya zaka yi ka akwai wasu wani haka <laughs>